jami'an hudda da jama'a na rindinai 'yan sandan najeriya waɗanda suka fito daga jihohin arewa goma sha tara su ne suka haɗu a makarantar koyon aikin ɗan sanda da ke garin wudil a jihar kano domin halartar taron horaswa na kwanaki uku shugaban rundunar 'yan sandan kasar najeriya usman alkali baba wanda ya samu wakilcin shugaban rundunar 'yan sanda na kasa mai kula da shiya ta ɗaya a jihar kano sadiq bello ya ce an shirya wannan taron horaswa ne domin a faɗaɗa ilimin jami'an huɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan ƙasar nan tare da koya musu sababbin dabarun aiki a kan yadda za su rika yada labarai da suka shafi aikata laifuka da kuma yadda za a rage miyagun ayyuka a cikin al'umma. a cewa su a musu wanci sani kenan ko saboda wannan irin ɗan takaitaccen bita da za a yi na kwana uku saboda su samu ƙwarewa a bisa ga yadda ake reporting kamar sin of crime inda aka ce an aikata laifi kamar maybe sin of murder ne an kisan kai ne ko wani abu su yadda za a kula da wannan ah, sin din yadda ba za a yi tampering da exhibit ba so da police su san yadda ake abubuwa su yadda za a yi reporting saboda jama'a su san abin da ake ciki a nasa jawabin kwamishinan 'yan sandan jihar kano da kuma waɗanda suka samu halartar taron sun ce wannan taron horaswas hakika zai taimaka wa jami'an hudda da jama'a na rundunar 'yan sandan ƙasar nan yadda za su koyi sababbin dabaru musamman ta fannin da za su rika yada labaran da ya kamata musamman waɗanda suka shafi laifuka da waɗanda ake bincike a kansu domin a koyar da su abubuwan da ya kamata musamman wajen sha'ani na bincike da kuma yadda za su sanar da jama'a akan abubuwan da suke faruwa da ya shafi bincike to alhamdulillahi wannan zai ƙara ilimi sosai kamar yadda ake bukata ɗaya daga cikin manufofin taron su ne gano inda ake aikata laifuka da kuma yadda za a rage laifukan da ake aikatawa ta hanyar binciken hukuma da kuma irin rawar da jami'an hudda da jama'a na rundunar 'yan sandan ƙasar nan za su taka ta hanyar binciken sababbin ilimin dabarun fasaha wanda aka fito da su wajen aikata laifuka abdulhadi ibrahim badawa labar labarun libaci